uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna yi Allah ta baraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan karatu na sharhu kitabul kaba'ir wanda usaimin ya yi rahimahullah muna shafi na ɗari biyu da tamanin da hudu kuma muna alkabira wacce take ta arba'in da shida wanda take magana a kan nishuz na mace wato shi ne mace ta juya mai gidanta baya ki ba shi haɗin kai a wajen sabuwa. wannan ka kaba'ira ce babban zunubi ne wannan darasin na ɗari da ashirin da tara ne akwai tambayoyi wani ce malam ubangiji Allah ya ƙara ma Allah ya ƙara ma Allah ya ƙara ma ko kuma Allah ya saka maka da mafificin alkhairi Allah ya raba hidana sai dai in cire na gani ba ban cire na ba Allah ya saka maka da mafificin da mafificin wato sakamako malam tambaya don Allah me ingancin wannan zikiri da yake cikin musannaf na ibnu abi shaiba akan duk wadda yake yin wannan wannan zikirin bayan kowace sallar farilla da kuma kafin bacci za su zamanto masa haske a cikin ƙabarinsa da haske a tsallaka siradi har sai ya shiga aljanna ذكر شيني الله أكبر كبيرا عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات سيكون لا إله إلا الله عدد الشفع والوتر وكلمات الله التامات الطيبات المباركات باب نعم، شكا ابن أبي شيبة في تبوانا martabar hadisin hasan ne bai kai martabar sahih ba saboda hadisan za Allah martabar farko ita ce sahih sai martaba ta biyu wadda take martabar hasan kuma waɗannan hadisan duk ana aiki da su wanda ba a kafa hujja da shi ne hadisi mai dauri ko hadisin da ya zo da wasu matsaloli amma wannan imamu yi ba fitar da shi shi ma yana cewa hasanun da haka za ka yi amfani da wannan azkar din na wani na cewa assalamu alaikum malam ina ma malam fatan alkhairi ga tambaya ta kamar haka wai idan mutum ya mutu babu mai masa wakafi ya je masa sai ɗan da ya haifa na cikinsa? Ban gane wannan tambayar ba. Ya kuma wanda ya gane ya yi bayani, amma ni ban gane tambayar ba. Yana nufin ko ya ba kuka ke, ba ka da tabbas. kuma ƙa'ida ce mu samu tabbaci sannan mai magana sabu ku haƙuri haka nake kana da magana kana ba sai kowa shiga ciki an so muke mu samu tabbas yawa bai fito da tambayar bane yadda ya kamata ya ma kansa ne sai dai in ya sake rubuta babu babu amsa da shakku sai da abin da yake tabbas wannan ce Allah ya taimaki malam kai ma ina roƙon Allah ya taimake ka ya ji kan iyaye ya ƙara maka lafiya tambaya ta ita ce menene siffofin wadda ya kamata ya muku limanci a musulunci da kuma siffofin ladanci ai ba a limanci a kafirci dama dole a musuluncin zai ko a cikin kafirai akwai limanci yawa dole a musulunci za a yi limanci ko sifar liman a musulunci wadda ake son ya cika sikofin ya zama musulmi nawa kenan ya zama mai hankali ya zama baligi ya zama namiji ya zama mai tsarki bai da janaba a jikinsa an gane ya zama ya iya karatun alkur'ani ya zama to ya kubuta daga dukkan wasu laifuka na uzurai irin fasikanci irin wasu abubuwa duk da za ka samu mai hankali musulmi kuma yana fasikanci duk wani uzuri da zai hana shi ya limanci ya zama babu shi kuma ya zamanto yana da fikihu na fahimtar ilimin harkokin hukunce-hukuncen sallah wannan shi ne na tara shi ne ya zamanto ba koyi yake da liman ba limamin limaman ba liman liman liman shi ne liman ɗin shi ma ba koyi yake da wani ba wannan shi ne abin da malamai suka tafi akan cewa su ne sifofin liman allah ya sa kuma ba rikici za ka je ka tayar da unguwar Allah ya sa Allah ya sa ba rikici kake nema da wani ba wanda yake neman ji a ungo amin Allah ya shirye ka ba rikici kake nema mu amin na? Zai ce bari kunna muku ji abin da malai mana. Eh amma ya kamata ya kunna wannan ba ba rikici yake. Eh. Tambaya ta ta biyu kuma na'ibi nawa ya kamata a masallaci na limanci to mu a musulunci ma abinda muka sani mutane ne suke cewa na'i amma dun liman liman ne kawai idan ka je harami na makka yanzu baka san adadin limamin ba sai kila in kana jin wannan ya zo ya ja sallah ba wani wanda yake wai na'ibi ne kowa liman ne dukkan su saboda su suna da tsari an gane yanzu ai kuna jin shurai kuna jin duwaisiri kuna jin sudais kuna jin muhaikili kuna jin aljuhani duk waɗannan na gaya maka ba ma duka ba waɗannan na gaya maka ne dukkansu limamai ne kuma kowa gashin kansa yake ci ba wai na na'ibin wani ba ne ku ne a nan kuke ɗaukan wani ku saka saboda ku ba ruwanku da harkar limamai amma can kowanne kuma da na gaya maka ofis yake da shi a jikin masallacin kowa da ofis ɗinsa kuma kudi suke biyansa ba na wasa ba da kwamfutocinsa da komai duk abin da ka sani kowa da ofis kuma idan zai ji zai sallah to akwai askarawa a bakin ofisin soja wanda in ya fito su suke raka shi su suke tsayawa a gefensa su suke abin wasu suna sallah wasu kuma suna tsaye an gani shirya hudubarsa sai komai ya sha din ɗinsa ya fito amma kai yanzu ko takardar da nake hudu ba ka san aina nake samunta wallahi baka sani ba takardar da nake rubutun hudu ba kullum baka san aina nake kurinti ba baka sanya ake ba kuma ba mai biya Allah ya saka ah ai su din ba sai Allah ko ba haka bane ku dai ku ce kawai limamai ba su da muhimmanci a gungu ku faɗi gaskiya mana ba maganar Allah ne zai biya ba a can ɗin ba Allah ne zai biya ba ba ku san muhimmancin limamin hasali ma akwai mutanen da ba su san amfanin limamin su ba a ƙasar ba a garin ma ba su sani kawai hauma hauma ce ake wallahi da gaske nake gaya ba yanzu gaga duk mutane abin da suka dauka sun dauka kamar tana da albashi a medical center ni ba mai biya na ko sisin kwabo duk shekarun da nake kar ma ka dauka wai biya na yake abu sisin kwabo ba mai biya ka dauki wannan maganar da kai musu a wai ba dai da kake ta magana wannan karatun ma duk sadaka nake duk tafsiran da ka sani muna yana sadaka ake yin su dukkan tutukan da muke in akwai wanda yake biyan kwabo ya fito ya magana a shi ne za ka zo kana cewa ana ba malamin kaza da kaza ƙarya kake wannan na faɗa ƙarya kake wanda haka in kai ba ka yin da dan Allah ba ka yin sadakar shi kenan sai ka ji ba ni ba haka to da ka su a can ba wani maganar a'a za na'ibi nawa ya kamata sa kaga yanzu nan ana neman kenan watakila in na'iban sun wuce biyu to zai yi magana to shi karan kansa ƙololuwar liman din nawa kuke biyansa balle ka yi na na'ibinsa har za ka zo kana tambayar mu akan wannan ko ba ku gane ba ne to duk wanda aka sa na'ibin shi ma sadaka yake ba wani abu ba ne amma duk masallatai kasan a saudiya suna ƙarƙashin gwamnati na aka salari ake biyan su albashi ake saka musu shi wanda aka yadda ya zamanto kamar shi da chief din dukkan su limamai ne amma chief din to shi matsayin albashin minista yake dauka minista ne duk abin da ka sani ministoci suke zai liman ne kuma na yanzu kai daga an fara magana wannan rike fara zaki limamin ka maganar rafkanuwa daban ne malam ba kudi ne yake za a yi rashin rafkanuwa ba damuwa ce kawai take dawo kuma tsabar rashin gudun duniya ne ai da annabi bai rafkanuwa ba kuma daga wajensa ka samu ba'adi ko kabli don haka ka jage wannan magana kun san ba ni da daɗi ba yawa sai kun yi hakuri da ni yawa ita rafkanuwa kawai zuwa take an gane yanzu a ga mutum mahir ne a alkur'ani amma wallahi karatu sai ya tsaya ba yunwa ba ce ta sa shi ya tsaya haka kawai mu'ujizar abun yake ana fata dai kun gane Allah ya taimake mu saboda haka babu maganar wai yawan ya danganta da abin da kuke yi kawai a masallacin ku yadda kuke yi shi kenan amma musulunci ba zai zai ce maka wai adadin na iban masallaci kaza ne ba yi da wannan an gani annabi shi ne liman a lokacin da yake raye kuma ban yi tsammanin an ce ga na'ibin annabi a masallacin ba tarihi bai rubuta wannan ko akwai wanda ya sani a cikin annabi liman waye kuma na'ibi ku yi magana mana to kenan wannan ya ishe ka cewa kawai ana nada liman ne liman liman liman in wannan bayanin wannan bayan. ya ce mai hukuncin mutane masu hada gaba wannan ai ba sai ka tambaye mu inda zai je hada gaba kan ai ya san haramun yake ko ba haka ba waɗannan tambayoyin kenan kafin mu shiga bari mai jan hankali duk da mun saba yi amma ba a cika amfani da jan hankalin da muke ba kuma yawanci ba a cika sauraronmu maganar nefa jama'a yanzu shugabanci baya jin kunyar abin da yake faruwa a kansa ba cewa muka shugabanci bai da kunya ba muka ce baya jin kunyar abin da yake faruwa a ƙasarsa duk ƙasashen duniya suna gani ce maka mutane sun zama yadda suka zama shugabanci yana da kuɗi ba zai iya sayan duk abin da za a siya ba yanzu ba za a ji tausayin mu ba muna talakawa mun fito mun yi zaben nan mun yi komai yanzu mutane ba su da ruwa da mutane babu wutan cajin waya da za su yi babu najeriya ita maki kirari ke ce uwa ba da mama wani maman kike bayarwa yanzu wani maman yanzu najeriya take bayarwa yanzu shugabanci ba zai ji kunya ba idan ma ba zai ji kunya ba ba zai ji tsoron allah ba ba zai ji tsoron allah zai tambaya ba akan wannan harkar tsakani da Allah kuma ina ministoci ina sanatoci ina sauran 'yan majalisa da duk suke wakilkan talaka ba ma jin magana ba a magana yanzu jama'a dama tsadar da muke ciki ga yadda take yanzu an dawo kuma wannan yanzu ba wahala ta cimma mutane shekaran jiya ranar asabar zan tafi gona sai wani mutum ya saka ɗan buhunsa a cikin bayan mota na ce wannan ba na ga kamar masara ce ko abu ya ce zai kai nika ne wai a can ƙauye din akwai injin da ba a layi abuwan da za mu je cikin gari kan ba wutar babu abin da za a iya yi saboda haka ni ma yanzu, ƙauye. haba shugabanni ya kamata ku san mutane kuke jagoranci ba da dabbobi ba ya kamata ku sani dan adam yana da yanci ya kamata shugabanci ya sani cewa Allah yana kishin waɗannan bayin Allah Allah yana kishin talakawa ko bai tambaye ku ba ko bai zurdar da ku ya kawar da ku ba a ƙasar rayukan ku za su ƙare lokutan ku za su ƙare za kuma ku gurfana a gaban Allah Allah zai yi shari'a wani abin ya kai inda ya kai ban sani ba wani ya zo yana gaya mu an ce ko jiya ne an sake wata sanarwa an ce kowa ya kashe kayansa duk a kashe saboda kada a sako wuta ta zo da ta zo da to kun san ba ni da an ce ba ni da haƙuri kuma wani lokacin ba ni da haƙuri tun da safe ina ofishin nefa ina son bayani ban samu manaja ba ban samu wanda zan tambaya amma dai sai na buga na ce da Allah ni wutar nan da aka ce za ta zo ta tsaya a ina ne ya ce mutu ta tsaya wajen binuwa yanzu binuwa ɗin ma na yi ta ƙoƙarin ko zan samu wani tambaya tana nan ko ta koma ko kuma tana kan hanya saboda mun gaji da kashe abubuwan da aka ce mu kashe nan ina sanatoci ina waɗanda suke 'yan majalisa ne ina waɗanda suke da cin cewa muna da haƙƙi a kansu ba za ku yi magana ba yanzu ba za ku yi magana ba ku fito fili ku ce mana ba za ku yi magana ba talakan arewacin najeriya ya mutu kawai ku ba za ku yi magana ba ku fito ku faɗa wannan shine abin da ya kamata ya mutu. amma ta yaya muna da wakilci muna da komai amma a ce wannan abin ya tsaya a haka to daga baya na ji wani rumo ni ban sani ko da gaske ne an ce gurin da abin ya ɓaci akwai bandis wai ba security ba za su je ba yanzu gwamnati tana da damar da za ta fito ta ce babu security akwai bandis ba za ta iya zuwa ta gyara kayanta ba yanzu gwamnati ta faɗi wannan to ma da Allah bai tambaya mana lokacin zaben da za a yi a ido sojoji nawa aka kayi don za a yi zaben don allah ba wanda ya san adadin sojojin da aka kai saboda za a yi zaɓe a ido don suna so su karɓi kujerar saboda suna son su karɓi kujerar ko tsaro da aka kayi sojoji nawa aka sauke a gurin yanzu waɗannan sojojin ba za a iya kai su wannan jejin a gyara wannan abun ba da ana tambayar ku muke ba za a iya ba so zaɓensu kenan ya fi talakawan najeriya su gudanar da zaɓensu ya fi ya fi talakan najeriya su kwace kujera ya fi ƙarfin ya fi mutunci sama da mutuncin millions na 'yan najeriya arewacin najeriya ko a ƙasar da babu wuta to wallahi ina gaya muku wallahi kowa ya koma gun Allah in kun ki kuma za ku sha wahala wallahi za ku rasa duniya kuma za ku rasa lahira wallahi ku koma gurin Allah tun da wuri waɗannan in kun fiye musu wallahi in aka yi wasa da duniyar da lahira duk sai kun rasa ku zauna ku yi ta zage su ba abin da zai muku kawai ku koma wajen Allah ku yi ta istighfari ku nema gun Allah ka mutu da imani ka je ka shiga aljanna ya kuma ka sauke amma idan ka tsaya kana ta wannan surutu yanzu ai akwai makaryata suna nan suna shiga gidajen rediyo suna taima gwamnatocin kirari ko ba haka ba to da haka dole koma wajen Allah ina ga ku duba wallahi idan kuma kun ki to shikenan ku je ku yi ta yi mu dai mun ga mu dan babu mafita duk abin da ake faɗa ba ji ake kuma ba yi ake ba muna kira kuma har yanzu da wani kamfani da aka ce ya rufe shi ma ya zauna saboda wasu matsaloli ku ji tausayi da ku da waɗanda kuke rigima ku ji tausayin al'umma ku daidaita a dawo a ci gaba da aikin mu ba mu kaunar abin da zai sa talaka ya shiga cikin wahala ku ji tausayi ku masu kamfani da waɗanda kuke rigima da su ku ji tsoron Allah ku tausaya ma talaka a daidaita wannan al'amarin a ci da aiki ko motocin da suke da suminti direbobin yanzu sun ma sun fara galabaita don ba abin da za a ɗauka haka ne ma'aikata kuma da suke gudun mutum ɗari nawa ne ko dubu nawa ake magana yaya za a yi da waɗannan idan babu aikin nan ina za su ci abinci dama yaya ake tafiyar don allah muna haɗa ku da allah kuma muna roƙonku da ku da waɗanda kuke rigima da su ku zauna ku daidaita a ji tausayin al'umma wani ya zo daga gurin ya ce gyada yake sayarwa irin ta soyu amma yana yin cinikin dubu bakwai amma yanzu ko dubu ɗaya baya yi da babu aikin to waɗannan idan an ci gaba a zaune a haka to anya kuna kallon barna ba za ta akuwa talauci fa ya haɗu da jahilci to ba abin da ba zai aiwatar ba idan talauci ya gamu da jahilci ya gamu da yunwa to ba abin da ba zai haifar ba abu zarrul gifari tun ba yau bai yi wata magana sama da shekara dubu ɗaya ya ce duk inda mutum ya kwana uku bai ci abinci ba ya ce shi ba zai yi mamakinsa idan ya gan shi ya zare takwabi ya ga mutum da abinci hana shi bai yake shi yanzu ana cewa kusan wata guda kamfanin ya yi down ko rigima ce matsala ce mun sani akwai haƙoƙi watakila a ciki amma a zauna mana a zauna a daidaita a fahimci juna don allah muna roƙon ni ba kowa ba ne ni ba kowa ba amma muna roƙon da ku zauna da waɗanda kuke rigima a daidaita wannan rigimar a samu yadda za a yi a koma a buɗe a ci gaba da aikin nan domin mutane ana aikin baya aka kare balle ba a aiki jama'a ko ba haka ba a ji tausayin al'umma kada wani ya kuskure ya zama shine sanadiyar da wasu suka rasa aiki kada ka kuskura ka zama kai ne sanadiyar da wasu suka rasa abinci ka zama kai ne silar da wasu suka samu sauki a rayuwa ka zama kai ne silar da wasu suka suka zama sanadiyar da suka samu amma kada ka zama to sila na yadda wasu za su shiga cikin wahala khairun nas manyan kwahun nas mafificin mutane in ji manzan Allah wanda ya amfani mutane don Allah ku amfani mutane don Allah ku amfani mutane muna hada ku da Allah kuma za mu bar ku da Allah kuma zai yi hisabi saboda haka don Allah kowa ya yi makansa hisabi kafin ranar hisabi ta zo masa muna godiya Allah ya daidaita za mu ci gaba muna ba mata haƙuri saboda wannan babin babin su ne kuma mun faɗi wasu abubuwa goma sha hudu a darasi wancan na abin da ya kamata mace ta yi wa mai gidanta sannan kuma satin da ya biyo wannan lokacin mun yi magana akan mace mai da'a ma ubangijinta da irin abin da za ta samu a wajen ubangiji ya ce wa ba ta taqulu almar'atu min Allah mafi girman abin da mace za ta kasance daga kun Allah ma kanat fi baiti matukar tana cikin mijinta gidan gidan mijinta abin da ya kamata ta zamanto ta zamanto mai da'a wa bil hadisi aidan yace a cikin hadisi har yanzu al mar'atu awra yace mace tsirara ce ko tsiraici ce ita an gani sai ce fahabisu ha fil buyut ku tsare ta a cikin gida kar ku bata ta rinka yawo na san mace ba za ta ji daɗin wannan magana duk da cewa hadisi na wanda malam bai yi la'i a kansa ingancinsa ko rashin ingancinsa amma malam ya kawo shi a cikin hadisi za Allah ya ce mace al'aura ce shi ko mai tsiraici wanda ya zama al'aura bai kamata a rinka barin su cikin mutane yana yawo tsirara ba ko kamata ya tsare shi sai annabi ya ce fahbisuha ku tsare ta fil a cikin gidan wato ku tsare mata kada su fita daga wannan ba zai musu daɗi ba to amma kuma musulunci bai hana mace ta fita ba idan akwai larura idan akwai dalili idan kuma za ta fitar da ya kamata na ba ta an fahimta saboda kada ka ji wannan kai kuma yanzu ka ɗauka cewa to matar ka ba fita na akwai wanda ko asibiti ba sa bari matan su ba lafiya sai dai a yi ta jike-jike a yi ta wasu abubuwan da ba su kenan da haka har ta mutu kuma ka zo ka yi ta kuka watakila kuma kai ka kashe ko kai ne sanadi fa innal mar'ati yace ita mace idza kharajat idan ta fita ila tariq zuwa ga hanya qala laha ahluha wato mutanen ta ya kamata su ce mata aina turidi me kike nufi ina zaki je qalat sai ta ce aqulu maridan zan gaida marar lafiya ashiya janaza zan je ta'ziya wala yazalu biha ash-shaytanu hatta takhruja an dari amma fa duk da haka shedan ba zai gushe ba yana tare da ita har sai ta fita daga gidanta saboda duk lokacin da mace mun wuce hadisi a baya manzo Allah ya ce idan kharajat almar'a min baitiha istashrafa shaytan idan mace ta fita daga gidanta shedan shine mai bibiyar ta yana supervision a kanta ko baka waiwaya ba sai ya ɓauka lokaci waiwaya ka gani kuma ya ce ka sake gani shedan haka yake kuma ya ta kawata ta ya ta motsar da jikinta ko ina da inanta sai ya motsar shedan ne yake wani wa ma iltamasat almar'atu rida Allah bi misli an taquda an taquda fi baiti babu abin da zai sa mace wato babu kamar mace ta nemi yardar ubangiji kuma babu abin da zai ba ta yardar ubangiji kamar an taɓa da fibaita shi ne ta zauna a cikin gidanta wata abu da rabba ta bautata ma ubangijinta wato tsaye a ba'alha ta bi mijinta wakala aliyu radiyallahu anhu li zaujatihi fadima aliyu ya gaya wa matarsa fadima na san zancen ya girma ko aliyu shine manzan Allah ya ba da shaidar cewa aliyu yana son Allah yana son manzan Allah kuma manzan Allah ya ce Allah kuma yana son aliyu manzan Allah kuma yana son aliyu an gane to yanzu shine yake faɗa li zaujatihi ga matarsa Fadima ita kuma Fadima tsoka ce daga jikin manzan Allah naman manzan Allah ne ƙololuwar daraja ne ko? to yanzu ga sunan za su yi magana mai za su fara aliyu zai yi magana ya ce ya fadima ya ke fadima ma khairun lil mar'a menene alherin mace menene abin da ya fi wa mace alheri ƙarar fadima sai ta ce allah tarar rijal wala ya rauna abin da ya fi wa mace alheri shine kada ta ga mazaje kada kuma mazaje su ganta wannan shine ya fi kowace irin mace alheri to ya gaje ba kai magana ba bari mu sake maimaita ya fadima in ji aliyu ya ce ya ke fadima ma khairun lil mar'a menene ya fiyo mace alheri kala sai fadima ta ce ita ce shugaban mata ba a gidan aljanna mai wannan magana ita ce shugabar ma. ha excellency ko? ko akwai wata ne ha excellence faɗin wallahi ko ba ka so wallahi <laughs> wallahi ko ba ka so wallahi ita ce excellence ko me za ka faɗa ko ka je ta faɗa shugabar mata woman leader asali wannan yar asali ce ba yar rito yi magana ya fadima aliyu kenan ita yake fadima ma khairun lil mar'a ne ya wa mace alheri qala fadima tace Allah tarar rija kada ta ga maza wala rauna su ma mazan kada su ganta wa kana ali radiyallahu anhu ali ya kasance Allah ya dade shi ya kure yana cewa ala tastahiyu ala tugaru yana cewa ku mazaje ba za ku ji kunya ba ba za ku yi kishi ba ya turku ahadukum yace ɗayan ku yana barin imra'atuhu matarsa khuruju bainar rijal tana fita tsakanin mazaje tanzuru ilaiha mazan suna kallon a tsakanin mazaje ko wani ya ci zaɓe zai je rantsuwa da waye ke tafiya da matarsa ko haka waye ta tsofe shi a cikin mutane awa awa awa ba kai baka abin da sai na ke wata za ka yaudari kanka bai kamata ka yaudari kanka ba wa kanat aisha aisha ta kasance wa hafsa da kuma hafsa yawman inda nabi sallallahu alaihi wasallam jalisatayn wata rana suna nan suna zaune nan ga annabi sallallahu alaihi wasallam matansa ne ba ka dai jiko aha fa dakhala ibnu ummi maktub sai wani wanda ake kira abdullahi ibnu ummi maktub sai ya shigo kan annabi suna zaune gaban annabi matansa ne hafsa da aisha suna zaune wajen manzala sai ga ummi maktum ya shigo kana ama ya kasance makaho ne baya gani baya gani fa an annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ma hafsa da aisha sai ya ce musu ihjaba min ku buya ku ku makawo ne ba ku ɓuya inda ba zai ba abin nan ba ku ɓuya ai ka gane maganar da ku ku tashi maza ku ɓuya faƙalata sai suka ce ya rasulallah ya manzan Allah su matan guda biyu sai suka ce ma manzan Allah alaisa ko a'am shin ba mu kamu ba ne la yi ba zai gan mu ba ai baya ganin mu wala ya arifuna kuma bai san mu ba fakala sallallahu alaihi wasallam uban gayyakin ana cewa farin jakada sai ya ce afa ummiyan ku makafi ne in shi makafi ne ku makafi ne antuma alastuma tabsirani yanzu ku dinnan ku biyun nan ba ku zama kuna ganin sa ba ai kuna ganin sa to ku buya kun ga ya gane magana ko kowa ya gane tun da shi a'ama ne baya gani to ai su suna gani kuma ita baɗi mafatawar ta shine mafi alheri wa mace shine kada maza su ganta kada ita ma ta ga maza to yanzu idan ummi a maktum ya shigo su matan nan guda biyu da suke gani ba za su gan shi ba shi yasa annabi ya ce su shiga muna da lokaci ya yi ko na? akwai lokaci to shi wa kama annahu yanbaghi lirrajul kamar yadda ya zama ya kamata ga namiji an yi hudda yaghudda tarafuhu anin nisa ya rufe idanuwansa daga barin kallon mata ka dai ji ko ka ji ko yadda ya kamata kai karin rintsa idanunka daga barin kallon mata ya kuke da su a aji university ya kuke da su a office ya kuke da su a class yaya a kan layi bari je tsara ta makaryaci ƙarya za ka je kai yana ya ce yadda ya zama namiji ya tsare idanunsa kar ya ga mata haka kuma yan bage nilbar ati ya kamata ga mace an taghudda tarafaha an rijal ita ma ta rufe idanunta daga barin kallon maza duk hukuncin ɗaya ne saboda kullil mu'minina wa kullil mu'minat shikenan haka Allah ya hada mu a ga yawa mu'minai maza a kuma ga yawa mu'minai mata tun ɗaya ne kama min kauli fatima kamar yadda ya gabata ga maganar fatima anna khairu malil mar'ati mafificin abin da yake na alheri ga mace Allah tarar rijal kada ta ga mazaje wala yarawna su ma kada su ganta fa in tarat lil khuruj idan bukata ta bukatu dan mace sai ta fita bukata ta sa bukata li ziyarati walidaiha dan ta ziyarci iyayenta wa aqaribiha ko danginta wani ajli hammam ko kuma dan zuwa banɗaki watakila banɗakin ya zama dole inda za ta je akwai maza kila a gudun ko ko akan hanyarta na ganin iyayenta akwai maza ko akan wani abu dai ko wani hawai a da makamancin su mimma la budda al'amiru daga abinda ba makawa sai an yi shi to sai malin ce fal takhruj bi izni zawjiha ta fita da izinin mijinta ghairu mutabarrija ba kuma tana mai yin ado ba fi mulhaqa وسخة في وسخة Ta fita cikin wato lullubi. an gane ta shiga cikin tufafi masu kauri ta shiga cikin ta fita cikin tufafin da ba za su nuna shuhura wata gudu tarfuha fi mashiyatiha sannan ta rufe idanuwanta ta daina kallon mazaje akan hanyar ta na tafiya wa tanzuru ila al-ard kuma idan ta fita ba inda za ta kalla sai ƙasa kanta a ƙasa ƙasa za ta riƙa kallo la yaminan wala shimalan ba za ta kalli dama ba ba za ta kalli hagu ba ni da na fara kai mun ita da kai ba ka san duk abin da ake sai a ta yaro a ce malam da koro ne ba eh, kai ma haka littafin ke fara amma ba ni na baka ba a ta. balle a ce ni na rubuta mutane abinda suke faɗi sai manzo Allah ya magana sai a je a ce wai wane ne ya faɗa in kana so ka cutar da manzo Allah ka faɗi maganganun da ba su kenan ba ka fito ka faɗa amma dai ga abin da manzo Allah yake faɗi saboda haka ba ni ne ba kai ma gare faɗa mala runa haka ne to yi kenan fa in lam taf'al dhalik idan ba ta aikata haka ba wa illa ba ta yi abinda aka ce ta yi ba kanar ashiyatu ta zama mai sabon Allah ta zama mai sabon Allah wa kadi haka hakika an ruwaito annan imra'atan wata mata min minal mutabarrija ta kasance daga cikin waɗanda suke aro su fita fi duniya a duniya ba ta saka hijabi sai ta yi ado ta ranga da kwalliya sai ta fita wa kanat takhruju min baitiha mutabarrija ta kasance tana fita daga gidanta mai bayyanar da ado ba mai saka hijabin da ya kamata ta saka ba famatat sai ta mutu wannan mata fara'aha babu ahluha sai ga sashin danginta da suka kwanta bacci da daddare sai suka ganta fil manami a cikin bacci وقد عرضت وعرضت على الله عز وجل في ثياب رقاب an ta da ita kuma ga ta an fito da ita a cikin tufafi na tsiraici masu nuna jiki kuma a gaban ubangijinta aka fito da ita an gane fahabbatun riyu sai Allah ya tada wata iska a lokacin ana bijiro da ita da waɗannan tufafin tsiraici din sai Allah ya tada iska da iskar ta tashi fa kashafat sai suka yi mata tsira iska ta yayi wannan sutura ma da take cikin ta fa'arada Allah anha sai Allah ya jirin da baya kallon ta an gane wa'aradat an gane sai Allah ya bi bijire baya ganin ta da ya kau da kansa baya kallon ta sai ya ce wa mala'iku kuzu biha ku kama ta idan an kama ta za ta shimali ilan nari ayi hagun da ita a tafi da ita wuta abin da ya faru da ita ke fa ha kanat min al min al-mutabarrijat fi dunya domin ta kasance daga cikin mata masu yin ado idan za su fita ta yau me yake faruwa me yake faruwa da mata idan za su fita matsalar kenan duniya gidan jarrabawa sai kin yi hakuri ki shiga aljanna in za ki hakuri ki bi Allah kawai ki bi in ba za ki ba shikenan ga abin da ya faru da yar uwarki ana ba da labari yanzu wa qala ali ibn abi talib ali ibn abi talib yake cewa dakhalat ko dakhaltu ala annabi na shiga kan annabi ana wa fadima yace ni da fadima kun dai ji magana ta sake dawa ko wajadnahu sai muka same shi ya buki buka an shadida muka same shi yana kuka kuka mai tsanani wato sirikinsa ne ya ɗauko ƴansa suka zo gaishe shi ko abinda kai yawanci baka cika yi ka ɗauki matarka ku je da babanku babanku ne ya tun da ya haife ta kawura ba ka yi ka baɗi gaskiya ba da kai nake ba faƙultu lagu sai na cewa manzan Allah fidaka ummi fidaka abi wa ummi babana da mahaifiyata duk su zama fansa gare ka ya rasulullah mallazi abuka kamar ya saka ka kuka kala sai annabi ya ce ya ali ya kai ali lailata usriya bi ila sama daren da aka tafi da ni zuwa sama ra'aitu nisa'an min ummati naga wasu mata a cikin al'ummata yu'azzabna ana musu azaba bi anwa'il azab da nau'o'i nau'o'in kala kala azaba naga ana musu azaba fa bakaitu lima ra'aitu min shiddati azabihim saboda haka nake kuka saboda abin da na gani da tsananin azabar da ake musu manzo Allah ya ji tausayin su da tsananin azabar da ake musu yace shi yasa nake kuka wa ra'aytu yace naga wata mata wa ra'aytu imra'atan naga wata mata mu'alliqatan bi sha'riha na ganta an kama gashin kanta an daure tana lilo gashin kanta aka daure a sama tana lilo a cikin jahannama subhanallah yace yaqli dimaguha yace jininta ko kwakwalwarta yana tafasa subhanallah Allah ka tsare wa ra'aytu imra'atan yace naga wata mata ita kuma mu'alliqatun bi lisaniha an zaro harshen ta ya ja an daure shi akan kibiya tana rishi harshen ta an an an zare shi an ratiya ta wal habibu yusabbu min halqiha tafashashen ruwa na jihar nama yana kwalalowa daga makogoronta Allah ka tsare mu wa ra'aytu imra'atan yace naga wata mata ita kuma qad shuddat rijlaha an daddaure kafafuwanta ila sadi ha zuwa ga nonunanta an dauko kafafuwanta an hada da mamanta an ɗaure. wa yadaha hannayenta kuma an ja su an kai su ila nasiyatiha kololuwar kansu an daure haka aka mata wannan daure wa ra'aytu imra'atun yati imra'atan naga wata mata ita kuma mu'alliqatun bi sadiha tana rataye da nononta wa ra'aytu imra'atan yati naga wata mata kuma ra'siha ra'sul khinzir kanta kan aladire wa a badanin imarin jikinta kuma jikin jaki ne alaiha alfu alfu launin min al'azabi a kanta akwai dubu dubu nau'i nau'i na azabu subhanu wa ra'aytu imra'atan yace naga wata mata ala surati kalbin ita kuma suran kare aka mata wan naru min fiha wuta yana fitowa daga bakinta Wata takhruju min a kuma wuta tana fitowa daga duburanta wal mala'ikatu ya yadribuna ra'saha mala'iku kuma suna dukan kanta bi maqami'in min nar da wata guduma ta wuta fa qamat fadima fadima sai ta tashi magana ta kai magana hmm. sun zo gaisuwa ne fa suka samu wannan labari da ita da mijinta manzo Allah yana faɗin wannan sai fadima ta tashi wa sai ta ce habibi babana masoyina mm, Allahu akbar wa qalat habibi yace masoyina babana wa qurratu aini farin idanuna farin ciki na inganka farin ciki na keji ma kana amadu haƙuna menene ayyukan waɗannan matan me yasa suka shiga wannan hutu me ya kai su me ya su wannan shi ne darasin da ya kamata matan su kiyaye saboda ƴar uwansu ta wakilce su woman leader a gidan aljanna ita ne take wakiltar su yanzu take tambaya Allah ya dada ita amin baka ce abin ba amin ah, Allah ya dada ita amin na roga ko ta wancan dile akwai hasada akwai hasada ashe ba hasada Na. Na. sai ce ba ka tace na kana amalu haula menene aikin waɗannan mata hatta wa za wada alaihin al'azab har aka saka su cikin wannan azaba faƙala sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah ya ce ya bani ya ci ya ke yata kamar irin ya ke ƙaramar yata haka irin an faɗa da tausayi ne ya ke yata da tausayi amma mu'allika bi sha'ariha wacce ta zamanto ana an ɗaure ta da gashin kanta fa innaha ita la tughatti sha'araha hmm. ba ta rufe gashin kanta minar rijali daga wasu mazaje ba ta rufe gashin kanta daga wasu mazaje shine laifinta yanzu akwai mata masu yin shampo suna yawo ko akwai masu ƙara ma har da gashin dabbobi da gashi ɗan kanci suna yawo to ga abin da zai faru da su wa amma lati kanat mu'allika bi lisaniha amma wacce kuma ta kasance tana rataye da harshenta fa innaha kanat tu'zi zawjaha ita kuma ta kasance tana cutar da mijinta ta iya bakar magana akan mijinta mai da Allah wani baban naku to tun daga jin nai kasan wulakanci ne zai biyo baya nai da Allah wani baban naku hmm. harshen ki zai jawo miki musifa wa amman mu'allika bi sadiha amma wacce ta zamanto kuma tana rataye da nononta fa innaha kanat tafsudu firashi zawjiha ita kuma ta kasance aikinta ba ta shimfidar mijinta ba ruwanta da gyara ba ta da tsafta ba ta gyara gurin kwanciyar mijinta yadda ya fita haka zai dawo ya samu tsummo kara a tattare a gurin wasu ma yara sun yi fitsari wasu haka dai zai kwanta a larurance ita kuma harkar da zai same ta kenan wa amma allati tashuddu rijlaha amma wacce aka daure kafafuwanta ila sadiha zuwa ga nonunanta wa ha ila nasiyatiha sannan hannayenta kuma suna kan kwakwalwar kanta Kadi sullitat alal wato alal hayyat wal iqar sannan ita ko bayan haka an sallada macijai da kunamu suna harbinta bayan waccar azabar mai laifinta fa inna kanat la tanzifu badanaha min janaba ita kuma bata wankan janaba ne in an sadu da ita bata tsaftar janaba bata wanke jikinta wal haidu bata wanka daga jinin haila wa tastahzi'u bis sala kuma tana izgili da yin sallah wannan ne laifinta wa amma allati ra'asaha ra'su khinzir amma wanda kanta ya zama kan alade wa badanaha jikinta kuma badanul himar jikin jaki ne fa innaha kanat namamatun kadhaba ita kuma aikinta yawo da annamimanci ta je gidan wancan ta bata aurensa ta je gidan wancan ta yi ƙarya ta je gidan wancan ta yi ƙarya kun san akwai waɗanda sai kun fita kasuwa ko sai kun fita wajen aiki ko sai ka fita gona sai annamimiya ta shigo gidanka kana dawa sai ka zama matarka ta yi fiska mai ya faru ko magana ba za ta maka ba laifin annamimiya annamimiya ta zo ta shiga gidan kuma ban kwana kuka da ita za ka tafi to ita wannan shine laifinta an gane namamatun kazzaba makaryaciya ce mai minci wa amma allati ala suratil kalbi wan nari takhruju min fiha wadda kuma ta kasance mai surar kare wanda wuta take fitowa daga bakinta wa takhruju min duburiha tana fitowa daga duburata fa innaha kanat an gane mananatun hasada tana yawo da manci kuma mai hasada ce wa ya baniyati yace ya yata na'am alwailu bone azaba li imra'atin ga matar da ta'asi zaujiha take saba wa mijinta kaji ba bone da azaba ya tabbata ga matar da take saba wa mijinta وعن معاذ بن جبل دغ معاذ بن جبل قال يكي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن صلى الله عليه وسلم يتي لا تؤذي المرأة مرأة زوجها mace ba za ta cutar da mijinta ba da bakar magana da mummunan hali da annamimanci da haɗa rikici da kallafa masa abun da bai dace da shi ba fi duniya a wannan duniya illa qalat zawjatuhu tuhuminal al-huril sai matarsa waɗanda suke daga cikin urul aini sai ta kawo gudumawa a kansa za ta gaya wa matar da take cutar da mijinta ta ce la tu'zihi kada ki cutar da shi qatalakin lafu Allah ya tsine miki hurul aini za su tsine mata daga gidan aljanna don kuma tana nan tana gadara eh tana nan tana cin mutuncin mijinta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 waɗanda suke shugabanci su ji tausayin al'umma Allah ka tilasta musu yin adalci ya Allah Allah ka kawo mana sauki ya Allah ubangiji ka tsare mu da tsaronka Allah ka zaunar da mu lafiya kai mana albarka ubangiji ka tsare mu ya Allah da tsaronka kai mana albarka Allah ka ba mu aljanna ka sa mu mutuwar shahada ka kyautata mutuwar mu ya Allah